من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكه زوجا غيره فإن طلقا فلا جنا عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه، يدرس من تفسيرنا na arba'in da دقائق a yau 29 kenan ko 30 talatin ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin ko kaga wata ne wannan wata ko kaga wata wanda wannan rana ta dace da ashirin da biyar ga watan biyu na shekara ta dubu daya a dubu biyu da tara za mu tashi aya ta dari biyu da ashirin da tara faɗin allah maɗaukakin sarki abdallahu marwatan allah ta'ala ya ce abdallahu marwatan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan abdallahu saki marwatan marra biyu ne sau biyu ne fa imsakun bi ma'ruf to bayan shi sai a zama wato raja'a bi ma'ruf kome da kuma zama na aure bi ma'ruf da abin da yake sananne karɓaɓɓe a cikin shari'a aw tasrihun bi ihsan ko kuma rabuwa tare da ihsani yani ta tafi a ta tafi wato shine saki na uku kamar yadda ya zo a cikin tafsirin wannan aya wala illu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a ya halatta a gare ku ya ku mazaje an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a ku ɗauki wani abu daga ku karɓi wani abu daga abin da kuka ba su su matayen naku na sadaki illa an ya fafa allah ya ƙima Allah sai dai idan sun ji tsoro su ma'aurata biyu allah ya ƙima Allah cewa ba za su tsayar da iyakokin allah ba wajen zamantakewar aure ah, to wannan shi wannan mafumin wannan wato za ku iya karɓar wani abu to amma ya zo balo-balo aka bayyana mantukin Allah ya ce fa in hiftum ya ku auliya'u idan kuka ji tsoron Allah ya fi ma da cewar ma'aurata guda biyu ba za su tsayar da iyakokin Allah ba fala junaha alaihima fi maftadat to babu laifi a kan su ma'auratan a cikin abin da ita matar ta bayar fidiya wato ta bayar ta kaddamar ga mijin domin ya mata kul'i ya kyale ta ya sauke mata tilka hududullah waɗannan abubuwa da aka ambata wato waɗancan abubuwa da aka ambata a wannan aya iyakokin Allah ne fala ta'taduha kada ku ketare su wa man yata'adda hududallah wanda ya ketare iyakokin Allah fa ulaika humuz zalimun waɗannan su ba waɗansu su ba su ne azzalimai fa in idan ya sake ta saki na uku in ya sake ta saki na uku fala ta hillu lahu min ba to ba za ta halatta ba ta halatta a gare shi bayan wannan sakin hatta ha zaujan ghaira har sai ta auri wani mijin ba shi ba fa in tallaqaha idan mijin na biyu ya sake ta bala fala alaihi ma an taraja'a to babu laifi a gare su mijin na farko da ita matar su koma ya zuwa ga zaman su koma da aure in barna an yi kima hududallah idan sun san cewa in suna da yaƙini suna cewa akan cewa za su tsayar da iyakokin Allah wa tilka hududullah waɗancan hukunce hukunci su ne iyakokin Allah yubayyinu ha li qaumin ya'lamu da Allah yake bayyana su ga mutane waɗanda suke a wannan ayar mai girma ita ce ta yi ɗauke irin zawancin da ake yi ma mata wanda ita halin jahiliya wanda ɗaya daga cikin abubuwan da musulunci ya ne don ya tabbatar da mata haƙƙinsu ya hana zalunci a gare su domin kamar yadda ya zo ta hadisai masu yawa daga ciki akwai hadisin aisha radiyallahu anha a shine akwai hadisin aisha akwai hadisin urwa bin zubair cewa wani mutum ya ce ma matarsa la ke la abada ba zan saki ki ba har abada wala awi ki abada ko ba zan kyale ki ki zauna tare da ni ba har abada qalat kaifa zalik sai ce yaya haka zai kasance qala utalliq hatta idza dana ajaluki raja'tu tace zan saki har sai idan ajalin ya kusa wato kin kusan gama idda sai in ce na dawo da ki wato kaga kenan wato ba za ta taba zamantowa tana zaman aure ba tare da shi wala tare da wani inda ya kyani ta zai je ta aure wani to bai kyani ta ba kuma bai rike ta a matsayin mata ba domin daga ya dawo da ita sai ya sake sakin ta sai ta zama tana cikin idda sai ya ga idda ta kusan karewa sai ya ce to na dawo ita yana dawo da ita sai ya sake sakin ta to kaga a cikin wannan tun da saki ba hannun mace yake ba kaga an shigar da ita cikin cuta an shigar da ita cikin zalunci an zalunce an tawaye mata haƙƙin ta to Allah madaukakin sarki saboda shi ne shine haƙƙi ne, akwai maganin wannan ba shi ne a hana sakin ba kuma a ce to mace ke ma tana da yanci ki saki kai in yi miki haka ki saki kai saboda Allah ya san akwai hikimar da ya sanya saki a hannun maza domin saki abu ne na hukunci na duba aƙiba na duba maslaha ba abu na aqiba ba wanda mace da shi ta sifanci mace da shi ta sifanci mace yanzu yanzu nan za ta ce ba ta yi a kare abin da ya haɗa ya raba ta yi ta yi bayan an mutuna kaɗan sai ta zo ta ringa mamaki ta kuka waya a tafiya wani to da ka inda saki ne da ma aka sanya a hannunka ɗaya bayan ɗaya haka za ta yi ba uku ba ɗaya bayan ɗaya haka za ta yi da sai a bar mu namiji wanda yake shi yayin da yake cikin fushi ko dan an burge shi da wani abu na soyayya ko makamancin wannan wannan ba zai rufe masa sa ya rinka tunani na hankali ya rinka hangen nesa ba ya duba ƴaƴa ya duba ita ya duba ta ya duba dangi ya duba wane ne namiji bisa su haka yake saboda allah ya yi namiji kan cewar ya fi ya fi ma wato afifarsa ya fi ma wato zuciyarsa mu fiye da mace mace kuwa wannan afifar ta ta ake so wannan rashin wato ta hana kanta ta bayyana abin da take ji din ba a san wannan idan mace za ta zama tokan cewa tana jin tana jin afifa amma ba za ta bayyana ba ai ba za a ji daɗin zama da ita ba ka ga abu wato bai mata daɗi ba a abu bai dace da tunanin hankali ba amma kawai saboda ya daɗa mata ta san bai dace da tunanin ba amma ta karɓa ta farin ciki ta ji daɗi kuma a zauna lafiya kuma ana buƙatar wannan wajen zaman lafiya a cikin aure wajen ta kammala wato a tashin hankalin namiji da gogayyar da yake yi a waje da wajen tarbiyyar yara da ana buƙatar wannan saboda ita yadda za ta yi mu'amala tare da yaro ba duba abin da wai hankali ba duba masa ba koya masa abin da hankali zai ɗauka yake ba a za ta bayyana masa so ne da tausayi da sauransu wanda yawa abin da yake buƙata kenan idan haka yaro yana kokarin sanya hannu idan uba ya ga yaro yana kokarin sanya hannunsa a cikin kacar keke zai ce kai ba ka ga hankali ne baka san wannan za ta abin nan za ta zai ji maka ciwo ba zai maka kaza ya ta kokarin ya ga maka yaro ba wannan bane ita ko uwa idan ta zo in ta dauke shi daga nan wajen yana kuka ba za ta bayyana masa cewa wannan abin da ta yi gaji ba a sai ta dauko wani abin da zai hana shi kuka dabi'a uwa ke to ana buƙatar wannan afifa a wajen tarbiyyar yara shi ko uba ana bukatarsa domin wato tsare gida domin hukunci domin hangen nesa don haka sai allah ya sanya suke a hannunsa to allah makaukakin sarki da ya zama wannan al'ada ta jabiliya da ake wanda yake akwai cuta akwai cuta da mata to a cikin gurinta, irin ta allah makaukakin sarki bai ce ga baki ɗaya ya zama to saki kamar yadda namiji zai yi mace ma za ta zai zama to ita ma ba a cutar da ita ma inda halin zai cuci namiji a'a sai ya sanya cewa a yi sakin kuma sakin ya tabbata a hannun namiji amma a sa masa iyaka saboda sai Allah ya ce afala ku marrata afala a nan wajen alfinan lil ahad wato sakin da aka yi bayaninsa a waccan ayar da aka ce wani wal mutallaqatu na bi an da anfusihinna thalathata qurun ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك kaga an yi bayanin saki ne wanda ake yin kome a cikinsa to saboda haka shi wannan sakin da aka ce al-mutallaqa matan da aka sake su da wannan sakin da aka ce za su yi tarabbus za su yi zaman idda da ƙurgi guda uku a wannan sakin da ake nufi saki na kome to saki biyu ne wato sakin da ake yin kome da shi saki biyu saki na farko da saki na biyu kowanne daga cikinsu ana yin kome to wannan ba wai yana nufin kan cewa wannan shi ne munta har saki ba ba shi ne munta har saki ba da dalilin cewa akwai saki na uku duk da ayar ba ta bayyana shi kirikiri ba amma ba maganar ta bayyana jinsin saki take yi ba ayar tana bayyana nau'in saki wanda yake ake yi masa kome an fahimci bambancin ayar ba a kawo ta janta bayyana adadin saki da ake a cikin shari'a ba ballantana har waɗansu 'yan bida'a su kafa hujja da wannan akan cewa saki biyu ne babu zancen wani saki ba. kuma ce saki biyu shikenan ya gama alƙur'ani saki biyu kawai ya nuna to ba alhali ko saki na uku yana nan a ciki ya zo a cikin hadith mursal na abu ruzain al-asadi wanda ibn hajar ya ce ya ce mursal hasan mursal ne amma isnadinsa kyakkyawa ne cewa an zo an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah at-talaqu marratan fa aina thalitha Allah ya ce saki biyu ne ina na uku zai ce an tasrihun bi ihsan to shi ka sai nan Allah ya ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf bayan an yi saki biyu dinnan an kai har guda biyu to yayin da aka yi biyu saki biyu fato in ma imsakun bi ma'ruf fa imsakun bi ko dai a riƙe ta da wato abin da yake sananne a cikin shari'a a tabbatar da auren al-imsak a wajen shine al-istimraru fi zawjiyya a ci gaba da zamantakewar aure sawa'un ta gama iddata ko bata gama iddata ba a riƙe ta bi ma'ruf al ma'ruf abin da ake nufi shine abin da aka san shi a cikin shari'a wato ma'ana kiya ba ya to cewa ana ba ma kowane kowa ya ba ma ya ba ma kan uwansa haƙƙinsa ita mace ta ba da haƙƙinta ga namiji ta ba ma namiji haƙƙinsa miji ma ya ba ma mace haƙƙinsa na farko kenan sannan na biyu al-mu'ashara wa ashiruhunna bil ma'ruf al-mu'asharatu bil ma'ruf kyakkyawan zamantakewa kyakkyawan zamantakewa ba gida ya zama tokan cewa kullum tashi hankali kullum tsinuwa da zagi da tsina albarka da kullum rashin ha'a ba irin wannan zaman ba abin nan baya daga cikin al'umsa bil ma'ruf au tasrihun bi ihsan ko kuma bayan wannan idan ba za a yi insafin bi ma'ruf ba to tasrihun bi ihsan a yi saki na uku tare da ihsani shine a bada mutu'a ihsan din wajen saki na uku shine wato ka sauƙaƙe mata ka sake ta ba tare da cewa ka cuce ta ka tsangwame ta ka matsa mata ka sanya ta a cikin halin kakanika yi kai baka sake ta ba kai ba sake baka sake kyakkyawan saki ba kai baka rike ta kyakkyawan rikewa ba kuma kai baka kyale ta ta tafi a cikin zaman lafiya ba wato abin da ake so a cikin aure in aka zo rabuwa ba rabuwa ce wanda yake zai zama kan cewa rabuwar da za ta yanke har abada ba a rabuwa ce ta cewa ta har yanzu ba akwai yan uwantaka akwai yan uwantaka ta musulunci kuma sannan Allah ta'ala yana cewa wala tansawul fadla bainakum kada ku manta kada ku manta wato kyautayi da falalar da ke tsakani kai ka kyautata ma matarka ita ma ta kyautata ma yayin da kuka zauna ta kula da kai ta kula da 'ya'yanka ta kula da gidanka ta tsare ka ta tsare amincinka ta bi ka ta yi maka biyayya kai kuma ka kyautata mata ka bata ka tsare mata mutuncinta ka ɗauki nauyinta duk abin da take bukata ta yi mata abin da kawai take bukata ta faɗa ne shi ke nan. to kada an kada ku manta wannan don haka yayin da aka zo rabuwa ya zama to ihsani da ihsani ihsani shine kan cewa babu zagi ba tsinuwa albarka bal kamata ya ma ya zama to cewa an yi mutu'a a mutu'a a nan wajen ba wai mutu'ar a ba Mutu'a da ake nibi an ba da wani abu hmm? hmm? famatihuhunna hmm? ala al-muhsini qadaruhu wa ala al-muhsini qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan ala al-muhsini to hada shine bayani ihsan Allah ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rubuta ihsani a komai inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu al-dhabha Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya rubuta ihsani akan dukkan wani abu da haka yayin da za ku yi kisa ku kyakkyawan kisa shi yasa ya a wajen jihadi aka hana a yi mutla aka hana a yi kacanka wato a katancana jikin abokin gaba mana an kashe shi haka in za ku yanka in za ku yanka dabbar da za ku ci ku kyautata yanka ku fiƙe wuka yadda za ka zama ba ta ji zafi ba wannan ihsani ne to haka hatta saki in an zo rabuwa wanda bisa al'ada abu ne wanda yake mara kyau abu ne wanda yake mara daɗi ba a son sa ba a son sa tunda abin da ya zo ya hada ya hada wato dangantaka ta zumunci ya zamanto cewar uwarta ta zamanto ka uban uban mijin ya zamanto muharramin matar ƴaƴan mijin sun zamanto muharramar uwar ƴaƴan matar ba da shi ba sun zamanto muharramar mijin duk wannan abin ko a kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa Allah madaukakin sarki ne ya halicci mutum fa ja'alahu nasaban wa sihra ya sanya shi nasaba da kuma wato alakar dangan alakar surkuta hmm? alaka ta surkuntaka domin gada ƙara daɗa ƙara girman iyali ya zama to kan cewa maimakon daga kai sai 'ya'yanka sai 'yan uwanka wanda kuka fito ciki daya a'a yanzu zai zama tokan cewa a'a wancan na san shi ai kanin matata ne ai wan matata ne ai babban matata ne hmm? kaga an dada ƙara alaƙar zumunci an dada ƙara ɗinkewa a cikin al'umma to wani akwai hikima mai yawa ta Allah ko da sarki a cikin wannan shi yasa abin da zai kawo bacin wannan ba a so shi yasa inda aka zo za a rabu za a raba wannan babbar wato alaƙa da aka ɗaura aka kullata domin za a rabu a rabu bi ihsan domin rabuwar ta zama to dole sai an yi ta domin maganin wata barna ce yana daga cikin ka'idar shari'a tala yana daga cikin ka'idar shari'a ta irtikabu a haqqil bararai wato a a aikata karamar barna don a kawar da babban barna domin yayin da ya zama to an ce ba za a saki ba aka ce dole sai dai a rayu a haka a cikin rashin kiyaye iyakar Allah daga an rayu kamar yadda waɗansu mata suke yi kuma yadda waɗansu mata suke allah ya shirye su idan mazajen suka zo za su ƙara aure sai su ga buda ka je ka ƙara aure ka je ka ta tishar gole yadda za ka amma dai ka ƙyale mu da ka daga mun sai mu lashe ni kala to kaga wannan barnar da za ta kawo a nan wajen allah ne kaɗai sai a duniya da lahira saboda haka gara a yi saki bisa a yi barnar wato rashin kiyaye ka'idodin allah a cikin zamantakewar aure saboda haka duk da yake akwai abubuwa waɗanda suke na da ba a so a cikin saki Allah ya halatta shi saboda irtikabu a kafin bararai domin inda an ce dole sai an zauna kamar yadda yake a rayuwar catholic wanda ba sa rabuwar ba a raba aure in aka yi aure dindindin har abadan abadan ba za a raba aure ba sai zama tokan cewa shi mijin ya je ya samu abin da ya je ya samu yan daduransa ita ma ta samu ɗan kuma a ce ana rayuwa a saboda ne saboda ba a su damar su raba aure ba suna ganin aka ce za a tashi raba auren a abubuwa ne wanda za su biyo bayan masu yawa gara ma sun gwammace su ci gaba da rayuwar to amma shari'ar musulunci Allah da shi ne kamar hakimi ya kawo ya kawo tsarin aure a tsarin saki to amma duk da tare da haka Allah sai ya rubuta kawai ya ce auta su tasrihun bi ihsan ko sakin ya zama to bi wato da kyautata wato idan idan za a yi saki a kyautata wajen saki shine ya zama tokan cewar babu a fita daga cikin iyakokin allah maɗaukakin sarki babu mummunan ɗabi'a wajen zagi da cin mutunci sannan kuma ma a haɗa da wani isani kamar yadda sai na hassan ibn ali wata ran ya saki wata mata tasa da ya sake ta sai da ya samu bayan ya sake ta kamun da da idan da ta zo karewa sai ya tura mata da cikon sadakinta wanda take bin sa bashi dubiya ba sannan kuma ya kara mata waɗansu bakundan kuɗi an ce wajen dirhami dubu goma ya tura mata sai ya ce mata'un qalil sai ta ce min habibin bukhari wato kayan amfani ɗan ƙanƙani daga masoyi wanda yake rabuwa da ni sai sai na ne ita da ba dan ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ji babansa ya rubuta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya saki mace saki na uku ko kuma ya sake ta saki uku mubhama ba za ta halatta gare shi ba sai ta auri wani namijin da ya dawo da ita to kaga wannan shine tasrifun bi ihsan ya zamanto kan cewar in aka yi wannan tasrifin bi ihsan din za a rinka marmarin juna za a kiyaye alaƙar wanda watakila ma a sake komowa ya zamanto an samu darasi mai ɗaci akan rabuwa ɗin wanda zai sa a tsaya a kiyaye iyakokin allah a kiyaye haƙoƙin juna in aka sake din aka dawo aka ci gaba da zaman aura to wannan duk yana daga cikin hikimomin allah madaukakin sarki malamai sun yi bayanin hikimomi da yawa a cikin wato irin tsarin rayuwar musulunci musamman malaman zamani yayin da ya zamanto kan cewar shari'ar musulunci ya zamanto ta zamanto a bar hari da kawo mata suka iri-iri musamman ta fuskar wanda suke da'awar cewa suna kare haƙƙin mata a nan wajen akan wannan matsalar malamai a akan wannan ayar malamai sun yi a sun yi bayani akan matsala wacce ke muhimmiya shine akan hukuncin الطلاق الثلاث سكي أكو بلفظ واحد بلفظ دائع har imamu bukhari ma da ya da ya kulla babi akan wannan matsalar ya ce babu man ajaza talaqus salat bilabdin wahid sai ya kawo wannan aya sai ya kawo wannan aya at-talaqu marratan wato ma'ana mafhumin wannan idan ya zamanto cewar saki biyu mu'taddun bihi a cikin shari'a an kidaya shi an yarda da shi yanzu ba to bi ta yi saki uku ma mu'taddun bihi akan cewa saki uku din wannan matsala ta daga cikin matsaloli waɗanda suke aka da kamar ijma'i ya riga ya faru akan ta duk da yake ba a yi kayan ijma'i ba kuma akwai akwai amma kamar manganin masu tafan ijma'i kamar ibn al-mundir yana ishara da cewa kamar matsala ce wata ita ijma'i amma akwai sabani shi kansa ya sani kuma ya bayyana idan saki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yadda ake yin saki na sunna a hadithin Abdullahi dan Umar cewa ya kasance a saki ne guda daya ya kasance cewa saki ɗaya kuma matar ta zamanto tana cikin tsarki kuma bai taɓe ta a cikin wannan tsarkin ba bai sadu da ita ba a cikin wannan tsarkin sannan ba zai biyo da wani sakin bayan wannan ba har sai ta gama iddar har sai idan tukuna ya sake dawo da ita sannan ta gama idda ya dawo da ita sannan ya sake wani saki amma ba yana tana cikin iddarta ko kuma daga yayi saki ɗaya din ya sake biyu da na ya sake in ya haka ya saba sunnar saki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi dan Umar a cikin sahihain da Abdullahi ibn Umar ya saki matarsa a cikin haila sai na Umar ya je ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka umarce shi ya dawo da ita ya rike ta har ta yi tsarki daga wannan hailar ta sannan ta sake yin wata hailar sannan ta yi tsarki in ta yi wannan tsarkin na biyu tun da bai sadu da ita a cikin wannan tsarkin ba in ya so ya sake ta in ya so ya rufe ta a wata riwayar ya sake ta ko tana cikin tsarki ko tana ciki wanda wani ya daga cikin hujjojin malamai da suke cewa mace mai ciki ba ta haila don maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sake a iya sakan mace lokacin tsarki ko lokacin ciki saboda haka tunda ya halatta a sake ta lokacin ciki da ciki da tsarki duk hukuncin su daya saboda haka mace mai ciki ba ta yin haila halin tsarki take ana iya saki a lokacin tsarki a lokacin ciki to idan mutum ya saki mace saki uku ga baki daya a majalisi daya da lafazi daya ce ya sake ta saki uku ko kuma ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta to wannan matsalar shine matsalar da ake sabani tsakanin da ake sabani tsakanin jimhurin malamai da kuma waɗansu malamai wanda daga cikinsu akwai ana danganawa a cikin ana dangana shi zuwa ga ibn abbas daga cikin sahabbai haka zalika daga cikin tabi'ai ana danganawa ya zuwa ga irin su filas ibn amr sannan daga cikin malamai da suka zo baya da cikin taba'u atba'i tabi'in da zuwa da dawudu zahiri kuma shine matafar imam a ibn hazm al-zahiri sannan an ruwaito shi riwaya daga imam ahmad kuma al-shekhul islam ibn taimiyya shine akan abin da ya fatawa a kai ya ba da ƙarfi da rinjaye ga wannan ƙaunin ya yi intisari gare shi da shi da almajirinsa ibn al-qayyim al-jawziya da kuma kakan ibn al-mubarrid a najmuddin sun dukkan malaman matabar imam ahmad ne kuma ibn taymiya ya dangana wannan magana ya zuwa da kakansa aljad ibn taymiya majdiki cewa idan mutum ya saki matarsa saki uku da lafazi ɗaya saki ɗaya ne kuma suka kafa hujja da cewa bazan Allah Abdullahi dan Abbas ya ruwaito wanda ke sahih hadithin yana cikin sahih Muslim yace kanat talaqu talaq ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وخلاف وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر الطلاق الثلاث تعتبر واحدة فلما كان بعد سنتين فلما كانت في خلافة عمر أو رواية بعد سنتين باين شكرا دي أو رواية شكرا أكو لخلافة سيدنا عمر سيتي متى إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا mutane sun suna yin gaggawa a cikin al'amari da an ba su damar su yi sannu sannu an ba su ranar lokaci an ba su damar saurarawa to tunda sun gaggauta abin da da an ba su dama saurara musu wato kai sake har uku ɗaya bayan ɗaya yanzu kai ka gaggauta ka shi duk lokacin da kake so ka yi falau an bainahu alaihi to mu zartar da shi a kansu saboda haka ya zartar da shi a kansu saboda haka malamai waɗansu ah, wanda malamai da suka ga wannan ah, waɗansu su wayannan malamai da suka tafi a haka da suka ga wannan hadithin suka ce wannan ya nuna cewa kenan hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum in yi saki uku da lafazi daya wannan hadithin wannan sakin saki daya wasu ka karfafa da hadisi da ya zo a cikin sunan abi dawud na ah, rukana ibn abd ibnu abd yazid wanda ya saki matarsa uwar 'ya'yansa matarsa uwar 'ya'yansa da 'yan uwan rukanatin da 'yan uwan shi matarsa uwar 'ya'yansa 'ya'yan suka je suka kai kuka wajen wajen annabi sallallahu alaihi wasallam maza ala sallallahu alaihi wasallam yace ka saki ummu rukana yace eh yace dawo da ita yace ya rasulullah na sake ta saki uku ne yace dawo da ita saboda haka suka ce da tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dawo da ita ya nuna cewar kuma bayan ya ce masa ya sake ta saki uku ya nuna cewa kenan saki uku a matsayin saki ɗaya ne za a iya yin komai bayan sa wani hadithin bai inganta ba wani hadithin isnadin sa bai inganta ba akwai jahala a ciki eh, hadisin da ya inganta dai hadithin abdullahi dan abbas wani yana cikin sahih muslim to amma akasin wannan kaulin shine kaulin shi kansa abdullahi dan abbas da aka ruwaito shi daga na umar ibn khattab kamar yadda shi kansa ibn abbas ya haɗa sahabbai akan wannan shine kaulin ali ibn abi talib da abdullahi ibn mas'ud da abdullahi ibn umar da abdullahi ibn amr bin al-as da sauran waɗansu daga cikin sahabbai kuma shine shine a shine ra'ayin tabi'ai da dama na kufa da na madina da na sauran fuqaha'ul amsar shine mazhabar imam malik da imam abu hanifa da imam shafi'i da imam ahmad fil mashhuri anhu a cikin riwaya da take da shi akan ta ciki shine mazhabar layth ibn sa'd imam ahli misr da al-auza'i imam ahli sham da usman batti da sauran malamai da dama jamahirin malamai ma bal har ibn har ibn rajab yana cewa shi bai san ma wani daga cikin sahabbai wanda ba akan wannan kaulin yake ba wala tabi'i cewa idan mutum ya saki matarsa saki uku da lafazi daya saki uku mai yayi ta saku saki uku sun kafa hujja da hujjoji daga ciki akwai hadithin da bukari ya kawo domin bukari ya kulla babi akan wannan daga ciki imamu bukari ya kawo hadithin wayyur al-ajlani hadithin li'an a cikin riwayar wannan hadithin shi uwayyur al-ajlani sai ya saki matarsa yace fa tallaqaha thalathan a riwayar abu dawud fa tallaqaha thalathan فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة المتلاعنين سيسا كيتا تسكي أكو ماذا الله صلى الله عليه وسلم يزر تد وانا سكي سيتا زمن توان إيش السنة وانا سكي لآي سي ابن القيم ويتم على مسكة آآ آآ أي باكو بجان الله إن أكي لآني أي بدا أي رنقور أكي ربوا با سكي ميكي ربوا أمبا amma wannan za a sallama wannan matsala ce muktalafin fiha ba a ihtijaji da matsala matsalar saɓani a wajen muhallin nizam domin ta yi kai ra'ayinka akan wannan matsala shine li'ani shine yake kawo furka ba saki ba to ni kuma sai ya ce a'a sakin shine yake kawo furka kuma wanda yake wannan shine kaulin waɗansu malamai kaulin waɗansu malamai cewa sai an yi sai in ma abin da yake kawo rabuwa a cikin li'ani ba rantsuwar ba a'a rabawar da sarki da wato alkali zai yi shi ne ke kawo rabuwa a cikin tsala kuma ma wannan hadithin faɗin uwainir al-ajlani a faɗin sahal ibn sa'ad al-sa'id da shi rawaito hadisin a cikin bukhari fa anfadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da wannan wannan hujja ne akan cewa wato wannan saki uku din a hujja ne kuma kamar da Sheikh Al-Amin Shirgit ya ce a cikin tafsirinsa babban hujja a cikin wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba ya saki ya ce ya sake ta saki uku a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taqririn ya tabbatar masa saboda ta mutum sunna taqririya akan cewar in mutum ya saki uku ba za a da ya saki uku din bai masa inkari ba saboda yana kawo bai nuna sanar da hadithin rukana ibn abdullahi shi ma wanda abu da ya inganta shi na cikin sunan abu dawo abu ya ce masa hadithin hasanun sahih hadithin rukana shine cewa ya saki matarsa albatta ha albatta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsar da shi ma aratta illa wahida ɗaya kawai kake nufi baka nufin komai a cikin sakin face ɗaya saki ɗaya ce saki ɗaya kawai yake ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi damar ya dawo da ita to kaga kenan inda ba inda a ce inda a ce in ya sake ta saki uku a matsayin ɗaya take babu bukatar a rantsar da shi shi wani yasa eh, ɗaya kake nufi ko ba ɗaya kake nufi ba inda cewar in ya sake ta saki uku ko ya sake ta albatta ɗaya kawai take nufi babu bukatar ya rantsar da shi niyya a babu bukatar a tambaye shi niyya a nan wajen saboda haka jumhur suka ce wannan ya nuna kan cewa saki uku kenan yaka yana tabbata kuma sannan akwai sauran hadisai da suka yi kafa hujja da shi to amma me za su ce kan hadisin ibn abbas a cikin sahih muslim ne ibn abbas me za su ce a kansa sai da jawabi guda yana da yawa amma dai kusan dai a abin nan guda hudu kusan su ne muhimmai guda uku bayyanannu ne ɗayan kuwa ba bayyananne ba jawabi na farko shine jawabin imam ahmad almajirinsa al abubakar ya tambaye shi wannan hadithin na ibn abbas da me kake kin aiki da shi da me kake kin da me kake kawar da hujjarsa bima fa'uhu da me kake kawar da hujjarsa yace bi riwayati kathir an ibn abbas khilafahu da riwayar dawa da suka ruwaito daga abdullahi dan abbas sabanin wannan domin ba wanda ya ruwaito wannan hadithin daga ibn abbas sai tawus ibn kaisan tawus ibn kaisan sai suka ci amma abdullahi dan abbas sa'id ibn jubai a mujahid amr ibn dina da sauran ma da yawa sun ruwaito fatawar ibn abbas kowane da islami sahihi daga ciki abinda mujahid ya ruwaito wani mutum ya taba zuwa ya samu abdullahi dan abbas ya ce ya saki matarsa saki uku abdullahi ibn abbas sai ya shiru kamar ya kamar fushi ya kamar ya cika da fushi can sai ya ce ɗaya daga cikin yana karanta umarnin Allah sannan ya je ya aiki na wauta sannan ya zo yana cewa yabna abbas yabna abbas ya to zan gaya maka ka saba ma ubangijinka kuma ko matarka wa banat min kamratu kuma matarka ta rabu da kai kenan wato ya zama to saki uku yace innaka lam innaka lam tattaqilla fa allah laka mahraja kai baka ji tsoron Allah ba Allah ya sanya maka mahraja domin Allah madaukakin sarki da ya zancen yadda ake saki cewa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna li iddatihinna ay li iqbali iddatihinna in za ku saki mata ku sake su ga fuskantar su wato saki wanda za ku yi kome shine a ƙarshe hada Allah Allah yake cewa la tadri la Allah yaj'al la tadri la Allah yaj'ala la <laughs> Allah yuhdithu ba'da dhalika amra baka sani ba Allah ya faro wani al'amari bayan shi ne wato ya sanya raja'a to in ba saki uku ne akwai dama yi raja'a babu dama yi raja'a saboda haka ya ce masa tunda ka sake ta saki uku tunda ce ka sake ta saki uku nan mata ka tare baka ka yi ma kanka ya dan dogo ba ka ji tsoron Allah yadda Allah zai sanya maka ba ka da wata mahraja to da haka wannan ya nuna kan cewa kenan a wajen Abdullahi dan Abbas mutumin da ya saki uku saki uku sai ya tabbata dan haka sai Imam Ahmad wannan ƙa'ida ce da imam ahmad yake amfani da ita a wajen ilmul ilal kuma ya amfani da ita ta fuskoki masu yawa A sani imam ahmad ba malamin fikihu bane kawai malamin hadith ne ɗaya daga cikin abin da yake sanya shi ya suka a cikin ingancin hadith idan ya to sahabin da ya rawaito hadithin ya tabbata kan cewa ba akan wannan hadithin yake ba ce ibn abbas da da yawa sun rawaito kan cewa ya saba wannan hadithin idan da a ce wannan hadithin haka yake da ibn abbas ba zai waito shi da ibn abbas ba zai saba masa saboda haka kamar suka ne akan ingancin hadithin da ba kuma hadithin ne dake cikin sahih muslim hadithin ne dake cikin sahih muslim amma wannan layi za ka limtar ma imam ahmad abinda almajirin sa ya inganta ba shi sai ya saba masa ya za a fashi wannan ibn rajab ya danganta wannan tadifin wannan hadithin da imam ahmad da ali ibn al-madini da yahya ibn dukkan dukkaninsu sun yi suka akan ingancin hadithin nan duk yana cikin sahih muslim da fuska ta farko kenan fuska ta biyu ta ce wanda suka ce a'a wani hadithi yana cikin sahih muslim ba za mu ce wannan hadithin bai inganta ba amma akwai wata riwaya a cikin sunan abi dawud da ta fassara shi wannan riwaya ita take nuna ce a cikin hadithin abu sahaba hadithin abdullahi ibn maisara an faruf cewa yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa wanda ya saki mace kafin ta tare zayarar madhul biha ya sake ta saki uku to saki ɗaya ne amma in ta to an riga an tare al biya biha ya sake ta saki uku saki uku saboda haka abinda ake nufi da hadithin wanda ya saki matarsa kafin a tare an fahimta to da ta fita daga cikin mahallin ne za a sai suka ce mun yadda wani hadithin haka ne amma yana da fassara ga fassararsa to da ta sun yi suka yi wani shi wannan shine mazhabar ishaq ibn rahuya imam imam al-hadith wal fiqh in ishaq ibn rahuya yana daga cikin ahlul hadith in ana maganar abin nan ana maganar daga cikin fuqaha'u ahlul hadith ana kirga ana kirga shi a ciki domin malamin hadith ne malamin bukhari da muslim isa ibn ibrahim al-hanbali kauni na uku sune waɗanda suka ce mu ɗauki cewa wannan hadithin a ƙaunin imamun nasa'i wanda ya tafi a kan cewar a hadithin abdullahi ibn abbas hadithin abdullahi ibn abbas yana eh, wannan wannan kwanin ya daukar ta ne na ƙarshe na eh, na hudu da na faɗa wanda shi shine ba shi da ƙarfi shine alƙawlu bin nas wanda suka ce wannan an shafe hukuncin zan dawo muku eh, in Allah da kafin a tashi zan duba maganar imamun nisa'i ah, wanda suka ce wannan hadithin mansukh ne na ibn abbas domin ba yadda zai ibn abbas ya faɗi abin da yake sabaninsa in ba ya san cewa wani hadisin ya saba hukuncin ba saboda haka shi yasa ne ma sahabbai ba wanda ya tattama da abin da sai na umar yi inda sun san cewa abu wanda yake ne tabbas a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake sai na umar ya zo ya ce ba za a yi haka ba sahabbai ba za su kani shi ba sai an saba masa shi yasa ba a samu sahabbai sun saba masa ba saboda haka yana kan cewa kenan akwai hadith wanda yake akwai hadith wanda yake shine ya shafe hukuncin hadithin da abdullahi na abbas ya faɗi to amma wannan ba a bayyane ki ba tunda ibn abbas cewa yi a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin abubakar sauraka wannan me yake nunawa akwai na an shafe hukuncin ana shafe hukunci a zamanin abubakar ba a shafe hukunci a zamanin abubakar saboda ka yake cewa wannan kaunin da yake kauli na uku wanda imamun nasa'i ya faɗa shine yake cewa hadithin ibn abbas za a ɗauke shi ne a kan cewar wanda ya yi saki saki uku da lafazi ɗaya da nufin takidi ba da nufin cewa ya sake ta saki uku yana nufin wato kawo ƙarshen sakin ba ya ce antibalik antibalik antibalik yana nufin tauki ba ya ce antibalik talafan talafan ba ya ce na sake ki saki uku wannan shine tawilin imamun nisa'i kan wani ala'ayi hal ba wani abu ne sa malamai suka wannan ba saboda takafu'ul adilla saboda duba waɗannan saboda wato kwarjinin sahih muslim kwarjinin imam muslim wani hadisi na cikin sahih muslim shi yasa in ba waɗanda suke kafin imam muslim ya zamanto abin da ya zamanto ba su sun zama irin su imam ahmad ba wanda zai bugi kirji ya ce wannan hadisin da'ifi ne domin shi imam ahmad ya san hadisin kafin ma imam muslim ya ruwaito shi tunda malamin sai kuma ya ba a fashi kafin ma imam muslim ya ruwaito shi a cikin littafin sa kuma shi umar imam imam ahmad yana da wannan imam ahmad idan aka ce mutum ɗaya ne ya ruwaito hadisi kuma bayan akwai sa almajiran wannan malamin a ce sai mutum ɗaya ya ware ya ruwaito hadisi to yana jin tsoron karfa shi yasa hatta hadithin zakatul fitr da imam malik ya ruwaito hadithin daga nafi da ya ce minal musulmi sai musulmi ake fitar ma da zakatul fitr ya ce da ba don malik malik bane da ba zan tafi wannan saboda sai idan mutum ya kai irin imam malik to shi ne in ya kaita da riwaya sai ya tafa amma in ba irin imam malik ba manhajin imam ahmad wajen wanda ya ruwaito riwaya shi shi kadai ba zai karɓe shi ba hatta hadithin istikhara da ke cikin bukhari imam imam ahmad bai da shi ba saboda ne saboda wanda ya rawaito shi muhammad ibn al-munkadir shi ka rawaito shi daga jami'i wannan manhaji na imam ahmad wanda yake a kowanne daga cikin malaman nan shi sa hukunci akan hadithi ko ya inganta ko bai inganta ba hukunci na ijtihadi na malamai to amma al'umma sun riga sun yi istiqrari akan karban hadisan da suke cikin bukhari da muslim saboda yawan waɗanda suka jinjina hadisan kuma aka sallama musu daga baya to shi ya sa saboda ganin kwarjinan buhari a kwarjinan muslim saboda kwarjinan riwayar muslim shi ya sa ne malamai suka yi ta wato tantama akan wannan matsalar a al'aura a cikin wannan mutum ya tsaya akan matabar jumhur mutum ya tsaya akan matabar jumhur abinda sahabbai suka suke yi jima'i a bayansa kai kada ka zo ka harrafa wannan ijma'i tunda a zamanin in abinda abin da ibn abbas ya faɗa ya tabbata sai na umar ya zo ya haɗa mutane ga baki ɗaya akan wannan a tsaya a kansa ko musamman da ya to alamar musamman ba da ya to alamar waɗansu daga baya ya to alamar waɗansu waɗanda suke saɓanin manhajin sunna domin ka bar abin da imamul a'amash suleiman ibn mahran al-a'amash daga cikin tabi'ai ya ruwaito cewa akwai wani tsoho a kufa yana yatsawa, yana yayatawa cewa sayyidina ali ya ce wanda ya saki mace saki uku saki da yayi sai ya kira shi ya ce ina kaji ji wannan daga ali ne ya ce eh ya ji ya ce a ina kaji ya ce yana cikin littafi na da na rubuta ya ce ina littafin naka ya ce gashi ɗauko min gani ya ɗauko masa sai gashi abin da ya rubuta a cikin littafin nasa wanda ya saki matarsa saki uku to matan nan ta haramta daga gare shi ta saku ba za ta halatta gare shi ba sai bayan ta auri wani namijin daban sannan ta dawo ya ce ah, to na yi abin da kake faɗa bane ya ce wallahi matsa min suka yi cewa suka yi sai na faɗa abin da suke so na faɗa sai sa na faɗa to da akwai waɗansu waɗanda suka ɗauki mana da don wannan matabar waɗansu 'yan bida ne matabar waɗansu 'yan bida ne ba zan faɗi ko suwaye ba amma matabar waɗansu 'yan bida ne saboda ta san akwai mutane wanda suke suna nan neman suke su ji a ce wani ya faɗa ko ɗan bida'an ne sai su to ai su ba musulmi ne mu akan wannan mutum kamar yanzu in yanda irin za ka ga mutane suna yi na ganganci a ga mutum suna rigima da matarsa akan kallon bal ya ce zai kalli wani program a talabijin ita kuma ta ce ya ce zai kalli ban ita kuma ta ce sai ta ga program ɗin wasan hausa ko wasan kwaikwayo a yi rigima a yi faɗa ce ya sake ta saki uku sai bayan an yi an gama ta ce eh na yadda saki uku din me menene amfanin zama da ke wane ne duk ta gama wannan sannan kuma zuwa ina dama ya za a gyara sannan a zo wajen malamai ana neman fatawa har akwai wani zaka je yana cewa wai akwai wani gifari da ake istingifarin tanimu dari wai wani istingifari ne na tanimu dari tanimu ba wani ake cewa tanimu dari din ma ba a san shi ba sai a ce wai tanimu dari in istighfari ne yake yi istinjibari istinjibari haka suke faɗa yana ga wajen da suke faɗa ne istinjibari na can yi muddari idan aka yi wannan istinjibari to wannan saki uku da aka yi za a gyara shi sai ya dawo na ɗaya shi kenan sai a koma sai an yi da shi yana nan a ƙauye ana ta yi ba ma hal a birni ma ana yi wannan wanda ake karɓar niyya za mu zo ya zuwa gare shi baya daga cikin wanda ake karɓar niyya in mutum ya ce ya saki maza Allah sallallahu alaihi sallam a hadithin rukana da ya tsayar da rukana ya tambaye shi ɗaya kake nufi ya yi saki ne ya ce albatta idan ka ce wa matakar tsallaktukin batta to za a tsaye da kai a ce nawa kake ne saki dai babu tantama ya yi tun da ka ce tsallaktukin in ka ce albatta wato ƙararren saki gaba ɗaya to sai a tsayar da mutum a tambaye shi ɗaya kake nufi ko uku in yace ɗaya za a yi amfani da niyyarsa a nan wajen da na sun wannan hadisi na na rukara ta bin abdullah kamar yadda zuwa cikin sahih abu da wannan hadisi sahih yana daga cikin manya-manyan hujjojin jihur akwai hadisin aisha na rifa'at al-qarabi ku kuma cikin bukhari za ku gani wanda kuma yake san dogon bayani har ya gaji ya je ya karanta ba ya je ya karanta bayanin ash-shinqiti muhammad al-amin ash a cikin abwaul bayan karkashin wannan aya at-talaq marratan sannan ibn mubarak akwai littafin da yayi sayrul haq ila talaq al-talaq haka dalika ibn rajab al-hanbali yayi raddi da ibn qayyim akan abin da ya tafi akai na intisari na goyon baya ga wannan kaulin ibnu qayyim kuma ya ba da hujjojin wannan wannan kauli a ilamul waqi'in da igazatul lafan da kuma da kuma zatul ma'an to shi ibnu rajab ya masa raddi a cikin mushkil mushkil hadith ما روي مشكل الحديث الذي جاء بالطلاق الثلاث في طلاق الثلاث بلفظ واحد yayi wanda yake wannan littafin yana cikin kusan ya ibn al-mubarak ya kunshi ya kawo abin da ke cikin littafin ya sa a cikin wannan risala ta sa da aka al'aslan mutum ya kasance tare da makamar jumhur ko ba komai saboda ijma'in sahabbai kamar yadda aka nuna domin in kace ibn abbas ya saba abubuwa da suka zo tabbatattun riwayoyi sun tabbatar da ibn abbas bai saba ba akwa abin da ake da shi na cewa ibn abbas ya yi fatawa sabanin abinda ya ce sai da umar ya haɗa mutane a kai abin da abu dawo ne ya rawato daga riwayar hamad ibn zai an ayyubu as an ikrima an ibn abbas hammad ibn zai shi kuma wanda ya fi shi hadda isma'il ibn ibrahim ibn ulayya ya saba mu zai ce wannan kaulin ikrima ne ba kaulin ibn abbas saboda haka babu babu abin da ya zo da isnadi ingantacce da babu sabani a kansa daga ibn abbas cewa da wannan yake fatawa to da haka kenan ba za ka samu wanda ya saba ba a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka matsalar ta zama irin wannan ko musamman sayyidina Umar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da cewa yana daga cikin al-haddathu abubuwan da sayyidina umar ya zo ya yi idan abu ne wanda yake ba za ana suna da salam riga ya yi hukunci ba sannan sayyidina umar ya zo ya yi hukunci a kansa to in ma dai ya zama to ya hada sahabbai to in ya haɗa sahabbai abinda suka riga suka zo suke na hukunci a kai kaga zama to ijma'i ko kuma ya yi ne da ra'ayinsa waɗansu sahabbai sun saba masa to wannan kowa zai iya ɗaukar ra'ayinsa tare da cewa za a furin jayar da abinda sayyidina umar ya tafi a kai saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a yi koyi da shi da abu a yi koyi da abubakar da umar da kuma kan cewar shi muhaddath ne mala'iku na magana akan harshen sa kamar yadda Aisha ta fassara ma'ana al-muhaddath sannan kuma idan ko abu ne wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi hukunci sannan sai na Umar ya zo yi wani bayani to idan hukunci sai na Umar ya saba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai dai idan ya zamanto abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyu ne to idan sai na Umar ya hada sahabbai ko kuma ya hada sahabbai akan su su tattauna akan matsalar a fitar da wani matsaya guda daya wanda zai rinjayar da hukunci daya akan ɗayan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda na Umar ya faɗa shi shine abin gabatarwa saboda dukkan yi yayi istinadi zuwa ga ijma'i tafsir da wanda yake malamai sun yi bayanin sa a cikin tufan fiqh bari mu karasa wannan ayar insha Allah Allah ya ɗaukakin sarki yace wala yahillu afwan kafin mu kai wannan abdala abinda ake wannan ya ɗaya daga cikin tunda Allah maɗaukakin sarki ya kira shi abdala saki idan mutum ya ce wa matarsa tuki na sake ki da lafazin talaq ba a buƙatar niyya ba a bukatar a ce me kake nufi niyya kake nufi sai dai idan akwai tsarina kamar ya rike ta da hannunsa sai ya ce mata tuki na sake ki to a nan wajen ba za a ce ya sake ta ba ya sake in mutum ya ce wa matarsa tuki ya riga ya sake ta ko ya wasali a rubutu ko bai wasali ba domin kamar wata mata wai tana cewa a ah, ta kawo malamin ya karanta mata takarda da aka rubuta mata ta kawo ma wani malamu a a nan kamar malam gani allah ya bashi lafiya take ta ce mana a karanta min wasiƙa ya karanta ta ce ai saki ne ta ce malam karanta da kuma ba wasu <laughs> wani in ya ce fala ko wasu ne ko wasu ne ba saki ne ba a buƙatar ba a buƙatar tambayar amma sauran lafuzza kamar ya ce wa matarsa tafi gida ko kuma ciki je sa sadu da iyalanki ko kuma shi kenan ba ni ba ke to wannan sai an tsaya an tambaye shi me yake ne a wajen imamu shafi'i haka zalika sarrahtuki ko farahtuki duk waɗannan lafuzza nassi ne a cikin saki a wajen imamu shafi'i kamar sallartuki yake a wajen kusa imam a wajen imam malik wannan sana daga cikin alkinayan bahira a dalilin imamu shafi'i shine haka Allah madaukakin sarki ya kira su ya kirawo wa idza talaqtumun nisaa fa balagna hunna fa hunna bi ma'ruf aw hunna bi ma'ruf eh? a wata a surat tala kuma aw hunna bi ma'ruf saboda haka kaga an kirawo saki da talaq da tasrih da kuma al-firaq to Allah ta'ala yace wala yahillu lakum baya halatta a gare ku ya ku mazaje an ta ku mimma hunna shay'a ku karbi wani abu daga cikin abin da kuka ba su Ah, illa an ya fafa Allah ya tsima su dudawa sai dai in suna jin tsoron ba za su tsayar da iyakokin Allah ba wato baya halatta mutum ya tawaye ma matarsa haƙƙinta na sadaki ya yi sadaki ana kun sa bashi bai cika mata ga baki ɗaya ba sai ya hana ta sauran ko kuma ya zamanto ya takura mata a cikin rayuwa domin yana nufin yana so wani abu da ya bata na sadaki yayin da za su yi aure su dawo masa da shi allah maɗaukakin sarki ya hana wannan sai dai abin da ya zamanto kan cewar an tsibi nafsi fa in tibna lakum an shay'un min nafsan fa kuluhu hanyar mariya in ita da kanta in ta ga za ta yi masa kyauta ta bashi babu laifi kuma dalilin da Allah maɗaukakin sarki ya hana shine kan cewar yayin da ka ba mace sadakinta da abin da ka ba ta lokacin aure ita kuma ta ba da kanta Allah ta'ala ce wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila abu wa akhadna minkum bitaqan ghaliba ya za ku karɓi wannan abu bayan kun riga kun yi rumbace ce ne da juna an samu saduwa abinda take abinda abinda takamar namiji da mace ya riga ya samu abin da yake ya riga ya samu daga wani kuma dan me zai je ya dauka a ta akuduna hu buktanan wa isman mubina za ku dauke shi ne saboda laifi na haram da kuma da kuma wato laifi wanda yake a wato laifi wanda yake mabayyani wanda ya nuna kan cewa haramun ne idan miji ya tawaye wani abu ya karba daga cikin haƙƙin mace sai dai in ana jin tsoron ba za a tsaye da iyakokin Allah ba to Allah ya ce idan kuna jin tsoron ba za su tsaye da iyakokin Allah ba babu laifi a gare su a cikin abin da matar ta yi fidiya da shi wannan shine hukuncin kun wannan aya ita ta bayyana kan cewa babu laifi idan ya zamanto rayuwar aure ba za a tsare iyakokin Allah ba to babu laifi matar ta yi kulli kulli ana yin sa ne yayin da ya zamanto kan cewar babu cuta ba a cuci babu cuta da ta fuskar miji gabatar ba ya zo ya hana ta ci da sha ba ya hana ta abinci ya takura mata ya hana ta haƙoƙinta domin ya matsa mata ya zamanto ta ɗauko kuɗi ta bashi kamar yadda waɗansu yanzu suke waɗansu suna kaiwa da su kai matar su kotu ce kawai suna so dole sai matar su ta biya su a matar su ta matsa cewa dole sai ta tafi shi kuma ba zai iya zama da ba zai iya kawai sakinta ba inda tana so ya sake ta sai ta biya shi miliyan biyar ta biya shi miliyan goma musamman yana ganin kan cewa tana da abin hannunta ya je a ta tafka tsara a kotu kan to idan miji idan aka tabbatar cewar miji ya hana mace haƙƙinta to ba a yi kulli a nan wajen sai dai a tilasta masa ya sake ta amma idan ana zaman lafiya ba za a iya ba za a bai hana ta haƙƙinta ba amma ita ce ba za ta bashi haƙƙinsa ba tana jin tsoron in aka ci gaba da zama ba za ta kiyaye haƙƙin Allah ba in kuma ba ta kiyaye haƙƙin Allah ba shi kuma yana jin tsoron abin aka ci gaba a haka ba ta kiyaye haƙƙin Allah a kansa ba ta ƙi masa ɗa'a kullum sai dai ta kalle shi ta gaya masa bukakin maganganu ta ƙi zuwa wajensa ta yi masa nushu ta ƙaurace masa wanda ke shi kuma wannan zai iya sanya shi ma ya shiga haƙƙin ya keta haƙƙin Allah a kanta to a lokacin nan maimakon su zauna dukkanin suna cikin saba ma Allah madaukakin sarki babu laifi ta farshi kan ta hulri asalin abin da hulri kamar yadda ya zo kisan Thabit ibn Qais ibn Shammas Thabit ibn Qais ibn Shammas ya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a dan aljanna tunda manzon Allah sallallahu alaihi shine wanda da aka saukar da ayar la taqu aswatukum fawqa sawtin nabi yayi zaman sa a gida yana ta kuka yace shikenan aikin sa ya faci maza Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ɗabi'arsa na duba in ya ga baya ganin sahabban sai ya ce wane yaya lafiya yaya sabit me ya same shi aka ce ai ya rasulullahi yana zama a gida yana cewa ga abin da yake fara ce bal ku je ku gaya masa cewa bal zai ra a yana san Allah yana son manzon sallallahu alaihi wasallam kuma ma zai mutu shahid zai mutu shahid saboda shi yana da murya babban murya to matarsa ita ce ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ba na kin wani abu na addini ko ɗabi'a kyakkyawa daga sabit amma ba na son kafirci bayan musulunci ba na son sa ya ce za ki mayar masa da gonar da ya baki ita ce zan mayar masa ba za sallallahu alaihi sai ya ce karɓi gonar ka karɓi da jaraba to ka gani saboda tana ganin ba za ta ce tana kin kafirci bayan imani saboda kiyayyar da take masa kada ya sanya ta shiga cikin wani hali na rashin kiyaye haƙƙin Allah maɗaukakin sarki to idan mace ta san cewar ba za ta kiyaye haƙƙin Allah ba ta so ba ta son zaman ta gaji ko bayan mijinta ba abin da yake mata na mugustawa to tana da yancin ta nemi a raba auren da kulli domin aka tashi raba auren Allah ta'ala ya ce fama fala junaha alaihi ma fi mabtadar babu laifi a gare su da abin da ta fanshi kanta da shi ma yana daga cikin siyagul umur wannan ba yana nufin ta bada sadaki ba duk abin da ta yi fidiya da shi saboda haka ya in ta bayar yana da ya koma ga mijin ya ko kare yadda ke sa ne sahabbai a jumhurin malamai suka tafi akan cewa ya halatta ya karbi sama ma da abin da ya bada duk abin da ya so ya karba zai iya karba shi yasa ya aka rawaito daga Uthman ibn Affan cewa ya karbi komai ya kale mata kawai kwankwadan kanta abin da take rike gashin ta da shi shi kawai zai kale mata komai ta tsara ba zai ba ta so ba zai tattara ya zai tattara ya karba amma imam ahmad yake cewa a'a ba zai ba za ta ai imam abu hanifa yace a'a iyakar abin da zai iya karba shine gwargwadon sadaki kaulin jumhur yana da karfi ta fuskar ta fuskar wannan aya tunda Allah ta'ala ce fi mabtadabihi ma kuma yana da cikin siyar umur Allah ta'ala ya ce tilka hududullah waɗannan su iyakoki waɗannan iyakokin Allah ne wato hukuncin saki da kuma bayan an yi saki lalle in za a bayan saki idan za a yi kome a yi kome na adalci da zamantakewa ta kirki ko kuma in za da kuma in za a yi saki a yi saki bi ihsan sannan kuma bai halatta mutum ya tawaye wa mace haƙƙinta na sadaki ya kwace wani abu ba da kuma bayanin lokacin da ake yin hulɗi waɗannan iyakokin Allah ne hududullah wannan iyakokin Allah ne wa man ya ta'adda a fala ta'taduha kada ku ketare su wa man yata'adda hududallah duk wanda yake tare iyakokin Allah fa ulaika humul zalimun wannan sune azzalimin sannan Allah ta'ala ya ce fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra to idan shi mijin na biyu idan shi miji da ya yi saki guda biyu din nan ba an koma akan nan batun hulɗi an shigar da shi tsakani ne mun koma ya zuwa ga talaku marratan wannan ba shi ne a talaku salis ba at-talqatu thalitha ita ce au tasrihu bi ihsan amma wadansu malamai sun ce saki na uku shine fa in tallaka wannan fa in tallaka a bisa abinda muka rinjayar saboda akwai hadisi duk da yake mursal ne amma na annabi sallallahu alaihi wasallam gara wannan tafsirin bisa wata fahimta bisa fahimta ta wani saki na uku din shine au tasrihun bi ihsan to fa in tallaqaha idan ya sake ta wato wannan sai ya zamanto an kawo shi ne domin a gina bayanin wani hukunci daban mene hukuncin wanda ya saki matarsa saki na uku wanda aka yi bayaninsa a can farkon ayar au tasrihun bi ihsan Allah ya ce hukuncinsa shine fala ta fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'd in ya sake ta matar ba za ta halatta gare shi ba bayan haka hatta tankiha zawjan ghaira hatta har sai ta auri wani mutum wani mijin ghairahu ba shi ba aure kuma sunna ta bayyana cewa ba mujarradin akadi bane dole ne aure wanda yake zai zamanto sai an zauna a aure na ragba an sadu matari kama abin da ya faru da zaujatu rifa'a rifa'a talqarabi ta jojen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dauki gyautar rigarta irin irin abin da gezar riga din nan ta ya rasulullah ta ji ta aure abdurrahman ta ji ta aure abdurrahman ibn abdurrahman ibn jabir ma lahu illa mitul hadi ta nuna abin nan gefen gata cewa wato ma'ana abin nan ba zai iya biya mata bukata ba ta ɗauri gezar gata ta ce gezar kwatan kwatankwacin abin da ke da ke nan ba zai iya biya mata bukata ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ce kina so ki koma wajen rifa'a ne kina so ki koma wajen rifa'a lokacin rifa'a ya sake ta saki uku ya sake ta saki uku ta kare dole sai ta auri wani da sai ta auri wannan sai ta ce a a a sai ta zo ta kawo kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailatahu ba sai kin zakin zaƙinsa shi ma ya ɗanɗana ba wato sai kun yi aure kun zauna kun yi saduwa wadda take saduwan nan tabbatatta ba lokacin haila ba ba saduwa wadda Allah ya haramta ba kamar tana cikin hali rani sai saduwa take ta halal ta tabbata a cikin wannan auren sannan ya sake ta daga baya ko kuma a yi hulɗi to shine Allah ya ce fa in tallaqaha idan ya sake ta ma'ana kuma aka yi kiyasin alkul shi ma aka yi hulɗi fala to za ta iya komawa shine Allah ya ce fa in tallaqaha in ya sake ta shi miji na biyu din fala junaha alaihi ma babu ne laifi a gare su da mijin farko da ita matar an yi taraja'a su koma cikin rayuwar zamantakewar aure in zanna an yuqima hududallah idan sun azzanna anan bi ma'ana da in sun san cewa za su tsaya da iyakokin Allah idan sun san cewa za su tsaya da iyakokin Allah to babu laifi su koma su gaba da rayuwar aure idan suka koma sai zama sabon aure ne wancan saki uku da aka ya riga ya rushe to amma idan saki biyu ne fa mutum ya saki matarsa saki biyu bai dawo da ita ba har ta gama idda aka zo ya ce yana so ya dawo da ita a aka ce ai ga wani ya zo yana neman ta lokacin nan damar da yake ta wuce ya zo cikin ya zo zance ta ce ba na bukata sai kawai ji an cewa ana ɗaura mata aure sai aka ɗaura mata aure da wani ba su dace da wancan mijin na biyu ba ya sake ta to sannan sai shi kuma ya ji da ya ji matarsa ta fito ta farko ya ce ni sake auren to ni sake auren ta a zai zamanto ya aure ta sauran igiyar aure nawa aya tunda da ya riga ya yi biyu sauran daya amma a wajen imamu shafi sabon aure ne sai dawo ya zuwa ga ikiyar auren sa uku wajen ka waɗannan su ne iyakokin addinin allah iyakokin allah yu bayyana hali kawai ya alamu allah yake bayyana su ga mutane waɗanda suke masana wato ma'ana wato sanin waɗannan yana daga cikin abin da zai sanya mutum ya zamanto malamai a wajen ya zamanto da ya zamanto malamai ya yi zama cikin malamai domin Allah ya ce ya bayyana nan da mutane waɗanda suke za su zama to malamai don haka mutumin da ya san hukunce-hukuncen Allah a cikin mutumin da ya san la ya san iyakokin Allah sawawa a cikin ibadat ko a cikin mu'amalat shine wanda zai sifanta da sifar ilimi wanda Allah madaukakin sarki yake so wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda Allah ya so shi da alkhairi zai ba shi zai ba shi fahimtar addini Allah ya sanar da mu addinin sa. sanya mu a cikin al-ulama al-ulama malin sa'idu allah bai ji daɗi ba to na kai masa addu'a allah ya tashi ka sa allah ya bashi sauki sana akwai ɗan mu wanda yake zuwa karatu matarsa ta shiga cikin halin rashin lafiya tana cikin koma amma dai allah ya sa ta so mu samu sauki ita ma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ƙara ya ba ta lafiya ya tashi ka ta allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله